idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a najeriya kungiyar kwallon kafa ta gombe united ta naga mai horar da kungiyar kwallon kafa ta gombe united wanda ta ba wa manu garba a matsayin mai horar da kungiyar elkanemi ta kara wa mai horar da kungiyar saladan boto tsawon kwantirakin har na tsawon shekaru uku ita ma kano filas ta naɗa kadiri ikana tsohon dan wasan najeriya a matsayin mai horar da kungiyar kwallon kafa na Kano Pilas na tsawon shekara daya wanda ya canji tsohon mai horar da kungiyar Baba Ganaru wanda ya bar kungiyar a karshen kakan wasan bana. Haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta wikituwa da suke garin Bauchi ta naɗa Baba Ganaru a matsayin mai horar da kungiyar ta wikituwa wanda ya maye gurbin Abdullahi mai kaba da ya koma kungiyar kwallon kafa ta Akwa United a kakan wasan bana da za a fara. Huta lafiya.